أعوذ mina من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل mun zo bani a zaman da ya gabata kan sharɗin mushtahid ƙwararre yadda muka ce lallai ya kasance adali bayan ilimin da yake da shi ya kuma kasance wanda yake mai tsarkin haihuwa ya kasance mai tsantseni a cikin addinin ubangiji zai yi na'am tsantseni ba sharɗi ba ne na asasi amma da za a samu wani wanda ya fi tsantseni a cikin tsakanin manya-manyan malamai masana ƙwararru to lallai wanda ya fi tsantseni shi za a bi wanda ya fi su rashin kwaɗayin duniya da tsantseni cikin lamarin duniya shine wanda za a bi saboda ransa ba za ta ba shi izini ba kwaɗayi abin da ke hannun mutane ko kuma wato son kima da daraja a cikin mutane ya sanya shi ya sanya sanya son rai a cikin ba da fitowarsa tsantsini babban alama ce ta cewa adalcinsa tabbatacce ne tsoronsa ga allah tabbatacce ne da sauransu kuma lallai shi ba yana cikin bin duniya ba ne wannan shi ne muhimmi na'am Allah ne san gaibi ta fuskacin gaibi amma a zahiri aka ce mai aiki da shi wanda ya fi tsantsani a zahiri ba mu sani ba shin tsantsanin nan nasa dan Allah ne ba dan Allah ba ne wannan wani abu ne wanda yake bai shafe mu ba sau da haka a bisa zahiri ke shi ne abin hukunci kuma namiji ne ko mace a bisa ra'ayin da muka fi rinjayarwa zai iya zama mafi sani za a iya koyi da shi da sauransu kuma ya kasance ba ɗan zina ba za ta yi wani ci mai laifinsa ba ɗan zina wasu mace haka shari'a ta sanya kada ya kasance wanda yake bai da tsarkin haihuwa haka shari'a ta sanya wato akwai abubuwan da shari'a ta sanya bai kamata ba a koyi da shi na ko da ke mafi yawanci abin da ya fi karara shine limanci na sallah cewa ba zai yi ba sai wanda yake da tsarkin haihuwa dan zina ba zai ba ya yi limancin sallah ga mutane anan ma haka mafi yawan malamai sun tafi akan dan zina ba zai yi ba shi ma ya zama abin koyi ga mutane bisa dokoki na hankali da kuma wasu shawahid da suka tattara na shari'a sha ba zai zama abin nan ba da wasu ma dalilai na shari'a da suka zo akan hakan so da haka ba mamaki wani ce me laifin ɗan zina zai mace to wannan shari'a ta sanya shi ɗaya kenan na biyu kuma ba mu san abin da ya yi ubangiji ba Allah bai sanya shi a fito ta hanya mai tsarki ba saboda da yawa wasu mutanen sun yi laifi a alamar zar kafin wannan duniya zamu ga sakamakonsu shine kada su samu haihuwa mai tsarki a wannan duniya din kamar wannan duniya ce idan mutum ya mummunan aiki ba maki gobe a duniyar barza ko a duniyar lahira mu gansa cikin wani halaye mu ce su ya aka yi su haka ya aka tashi wani alade ya aka tashi wani kare ya aka tashi wani kamar maciji ya aka tashi wani kamar biri sai mu ce to a duniya ga abin da ya exactly shine amsar da za mu iya bayarwa a wannan duniya ko da mutane yawanci suna cewa sun manta ko aksariya mutane sun manta wannan ba hujja bane cewa sun manta abin da ya yi a wancan lokaci to akwai matsala ta cewa shi wannan mashtahidi da muke bi zai iya zama rayi ko kuma dole a kuma matacce ko ku dole ya kasance rayi kawai dewa malamai sun tafi akan cewa zai iya yiwa ya kasance matacce musamman ma idan mun yi takalidi da shi mun yi koyi da shi a lokacin yana da rai sai mutu za mu iya ci gaba wasu kuma suna ganin cewa a dole mu yanke ko da ke aksariya kamar yadda na ce suna cewa ya halatta a ci gaba da koyi da shi kuma aksariya suna ce amma koyi da shi din sai an koya koma rayiye ya tabbatar da cewa halatta a ci gaba da koyi ce sau da da mun koma kuma littafansu sai muga duk suna cewa a ya halatta a ci gaba da koyi da matacce idan an fara koyi da shi ana suna cewa ba zai ba a koma zuwa koyi da shi tun farko wanda zai fara ni illa izuwa ga wasu mutane da suke ganin cewa wasu daga cikin malamai suke ganin cewa kuma yadda za a koma rayuye haka za a iya farawa da matacci matukar an san ya fi dukkan rayu ilimi shi yasa wannan tunda matsala ce da take taka akan akl saboda haka aka samu wannan sabani sosai cewa shin mara lafiya misali yana komawa mataccen likita domin ya karanta abin da ya rubuta masa yi amfani da shi matukar zai amfani shi ko kuwa dole sai ya kuma likita wanda yake da rai ya nuna masa cewa shin wannan magani da likita wani da ya rubuta da eh, wanda yake yanzu haka ya mutu zan yi amfani da shi ko kuwa kamar irin wannan mai duba shi yasa matsaloli wanda yake eh, muka ce a fikihu ba zai yi ba mu bayani dogo sosai kowane mutum ya komawa madogararsa mushahidinsa domin sanin me sharuɗin mushahidi me kuma har ila yau a hanyoyin ci gaba da biyayya da shi in ya rasu ko kuma a tun farko a fara da matacce wanda yake ba mai rai ba e, idan muka koma wajen sanin mushtahidi za mu ga ya ake iya gane mushtahidi mujtahidi kamar sauran hanyoyi ne gaskiya na gano abubuwa kowace hanya tana da hanyoyin gane abubuwa a game da mujtahidi za mu ga akwai manganu kan cewa za a gane shi yayin da da yawa suka tafi akan cewa idan yana da ne akan kansa ya zama mujtahidi yana da ne tabbas har ga Allah yana gani ya zama mujtahidi saboda ya zama ya tumbatsa ya zama daga cikin manya-manyan malamai to shikenan zai iya gane hakan zai iya sanin hakan ah, na biyu wato zai iya gane cewa wani mashahidi ne shi da yana da ilimi amma na biyu akwai adalai guda biyu su ma za su iya gane cewa wani mashahidi ne idan suka tabbatar da cewa mashahidi ne wanda yake adalai ne ko masana ƙwararru wanda sun san shi shi kenan su ma za a iya dogara da maganar su so da haka kaga kenan idan mutum da ya kini da kansa ya san wani mujtahidi ne ko kuma ya samu shaidu adalai biyu suka tabbatar masa wani mujtahidi ne wanda yake tabbas shahada ce hisiya suka sani sun sani da kansu ko sun sani ta hanya da take ta la'akari da cewa su su akan kan sun sani ko su ma kowannen su ya tabbatar da ishadin su ta hanya adalai biyu ko kuma hanya ta uku shine yaduwar ilimi tsakanin makarantun malamai a cikin makarantun malamai ɗalibai duk wanda ya je ya tambaya zai ce mishi uwa ne ya kuke ganin matsayin wani ce a ai wannan kowa ya san mushtahidi ne to wannan ma hanyoyi ne na sanin cewa shi mushtahidi ne saboda haka anan zai iya koyi da shi a cikin ayyukan sai mika masa lamarinsa eh, amma idan muna so mu san wane ne shi fatawar mashahidi ta saba da wannan hanya wannan hanyar da muka faɗa hanya ce da suka kawo a wannan littafi ta sanin waye mashahidi amma sanin me fatawar shi wannan mashahidi ko dai na farko mu ji da gare shi ne ko daga cikin adalai guda biyu su tabbatar man cewa wani yana da fatuwa ko sai da ce kaza ko kuma adali guda ɗaya ya tabbatar masa ya tabbatar mana cewa fatuwar wani ita ce kaza ko kuma in ya yi littafi mu ɗauki littafinsa mu duba mu ga me yace ce a cikin littafinsa sau da haka sai mu yi aiki da abin da muka gani a cikin wanda littafi waɗannan su ne hanyoyin da za mu iya gane fatawar mushtahidi ji da gare shi ji da gare shi adali biyu adali ɗaya rubutunsa wannan muhimmi ne shi yasa wasu daga cikin malamanmu ba sa la'akari da mishtahidancin mutum sai sun ga rubuce-rubucensa dole idan ba shi da rubuce-rubuce ba za su taɓa yadda da cewa ya kai matakin ishtihadi ba domin dole rubuta a ga hanyoyin da yake bi wajen dalilin shari'a da kafa su ko kuma sanin iliminsa ko kuma allakalla karance-karancensa da koyarwarsa wannan muhimmi ne a wajensu a nan ne za mu ga cewa kenan ya zama lallai wani nauyi babba akan mai koyi da malami mukallidi wanda yake koyi da mashtahidi wanda yake mai ilimi ya nemi sanin dukkan ya nemi sanin dukkan abubuwan da yake wajibi a kansa na shari'a domin ya zama wajibi a kansa sun wannan da haka wannan eh, muhimmi ne sosai musan wannan idan bai sani ba dole ya tashi ya sani da abin da ya san cewa muhalli ne na ibtila'i wato zai iya samun matsala rashin saninsa zai iya haifar masa da matsala to wajibi ne nemi saninsa sannan kuma akwai wani abu da ake cewa ihtiyati shine mataki na uku ihtiyati ba mu kawo shi ba saboda ya fi yana kasa da ishadi da takalidi muhimmanci ihtiyati ga wanda yake masanin fatoyin malamai daban-daban wanda yake daidai gwargwado shi ma yana da kwarewa ilimi amma ba maki ki kai matakin ishtihadi ba to shi wannan zai iya yin wani abu da yake cewa ihtiyat ya san fatoyin malamai sun fito fatoyin malamai daban-daban sannan kuma sai ya hada tsakanin su yi aiki da abin da yake ne mafi zama fita a wajen ubangiji ihtiyati yana nufin neman fita har ga Allah a hatata mana ya fita har ga Allah idan ya ihtiyati wato ya fita har ga Allah to shikenan wannan ya fi zama masa mafi kyau gare shi sai ya yi kokari ya ga ya kiyaye dukkan abin da zai misali wani ya ce wani malamin ya ce wannan matsala karahiya ne misali eh, kamar cin zomo sai wani malami ya ce cin naman zomo karahiya ne wani malami kuma ya ce cin naman zomo shi a dalilan da ya cimma shi ne haramun ne a nan me zai yi yi ta yaɗi shi ne ya yi ƙoƙari ya nisanci cin zomo gaba ɗaya tunda ya tsaya tsakanin halal da haram shi shine ya bar abin da yake halal ya aiwatar da abin da yake harmana ya nisanci cin zoma ne ya aiwatar da harmana ya ki cin naman zoma idan kuma waje ne wanda ya haɗu cewa wasu suka ce mustahabbi ne wasu suka ce wajibi ne misali a ce idan aka ga watan azumi za a yi addu'a sai wani ya kai ga fatawar cewa wajibi ne yin addu'a yayin da ka hango watan azumi ya shigo watan ramadan wani kuma ya tafi akan ci a ah, mustahabi ne nan ma ya tafi tsakanin wajibi da halacci wanda yake halacci na mustahabi da haka sai ya yi kokari sai ya ga ya aiwatar da wannan addu'a ta ganin watan azumi watan ramadan a matsayin wajibi domin har ga Allah ya fita mustahabi ne ya samu ladan wajibi ne ya fita ya sauke nauyi daga ubangiji da ya dora sau da haka anan za mu gane muhimmancin yin abin da ake cewa ihtiyat so da haka ihtiyati wani aiki ne mai wahala idan shi yasa malamai ba sa ba da shawarar ihtiyadi suka fi son ka zama ko mukallidi ko mushtahidi wato ko dai kwarai ko mai koyi don ya fi sauki in ka tsaya ijtihad ihtiyat wato har fita har ga Allah za ka wahala dan wanda ya ga zai iya bismillah yana da ilimi kuma zai iya sai ya ci gaba sai ya shiga bayani eh, ba ihtiyat wato batun fita har ga Allah don nake cewa za mu dakata anan sai wani lokaci za mu ci gaba wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh